قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على جبال فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت القرآن لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين kaji فرقوا لك كتابه kitabun yanzu ana yana kira da nake mutum ne yake kitabun tauhid bai kawo ra'ayin sa sai ce wa qaulin Allah ta'ala kaza wa qaulin Allah ta'ala kaza wa qaulin Abdullah bin kaza wa tabata tala annabi sallallahu alaihi wasallam kaza gaskiya kanta kai lokacin tafiya dan farla na lokacin kitabu tauhid abinda tauhidi yake nufi kadai tawo domin lafazin at-tauhid ya samo asali ne daga wahada yuwahhid akan ce wahada fi limadi kai yuwahhid fi limudari yayin da mutum ya dunkule abu ya mai shi daya abin da ke nufi da kitabu tauhid yana nufin kitabu tauhidillah amma sai ya takaita akan al-mudaf bai ambaci al-mudaf ilayhi لأنه ثابت ومستقر في السجن saboda tabbataccen abu ne a zuciya idan an ce tauhidi kowa ya san da Allah da haka abin da yake nufi littafin ɗan abin da zai kunsa kadai ta Allah kadai ta Allah kuma ta bangarori ne guda uku kadai ta Allah a fage na rububiyya ar-rububiyya daga kalmar ar-rabb ne tabbatar ma Allah cewa shi ne rabb arrabu kuma shine mai halitta kuma mai kulawa da halitta din shi yayi halitta sannan ke kulawa da wannan halitta din tun tana karama har zuwa girmanta har zuwa ta zo karshen wa'adin da aka yi mata mutane aljanu da dukkan halittu muka sani da waɗanda bamu sani ba ubangiji shi ne rabbu shi ya halitte su shi ya tanadar musu yadda za su rayu kada ta Allah wajen wannan kada ta Allah ne a fage na wato kayar ta ta Allah ta wajen ayyukansa ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta din kada ka Allah fage na biyu shine kada ka Allah ta wajen uluhiyya ko kace uluhiyya ko kace ilahiyya duk ɗaya ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al-ilahiyya duk ɗaya ne wannan kuma daga kalmar al-ilahu ne asalin kalmar al-ilahu a larabce daidai take da al-ma'budu kadai idan an ce al'ilahu ana nufin al abin bauta to amma shari'a wato nassocin ƙurani da nassocin hadisi sai suka bai wa kalmar al'ilahu sabuwar ma'ana fil shi da zaran an ce al'ilahu to ba ana nufin ma'bud ba a'a dole sai ka tsara ka ce al-ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba irgabin bauta ba sai ya zanto duk duniya ba wanda zai cancanta a ce masa al-ma'budu bi haqqin sai wa sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin abu ba ma'budun bi babu ta haka bai zama ilahu al-ilahu na gaske shi Allah ta haka kalmar tauhidi sai ta kunshi kore dukkan ilahantaka tuɓe rigar ilahantaka daga kowa hakan zai ita ga ubangiji aka ce la ilaha wato duk wani dangin abin bauta an faɗi masa wannan damar an faɗi masa wato kuma da ce la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an rushe ta an nuna bai cancanta ta aka ce illallahu sai Allah to kada ta Allah na biyu kenan shine kada ta Allah a fage na uluhiyya ko al-ilahiyya wato fage na ibada idan to babu wanda za a bauta ba sai bauta din nan kowane irin nau'i na bauta to kadaitawa ta uku shine ta Allah wajen sunayensa da sifofin dukkan suna na Allah na shi shi kaɗai wani bayan tarayya da cikin sa dukkan sifa ta Allah ta shi shi kaɗai wani bayan tarayya da Allah a cikin sifa da cikin to wannan shine tauhidi kitabu tauhidi wa qawli Allah ta'ala idan mun ce wa qawli da yawa lamun kasra ya san zanto ma'tufun kenan ala tauhid kitabut tauhid wa qaulillahi ko kuma ce wa qaulullahi sai zan zanto jumla ce musta'anafa da fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bangiji ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitti jinsin aljamba haka ban halitti jinsi na dan adam ba illa liya'budun sai domin su aljin shine na jinsi na dukkan aljanu aljin jinsi na dukkan dan adam mazan su da matan su da kowane iri ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam ce sai ya zanto mai bauta ga Allah kowa an halitta shi din yabo ba haka zamu ga a cikin jinsin mutane su a cikin kowa falala a cikin jinsin mutane annabawa amma duk da haka bayi shi da Allah su kansu an halice su ne dan su ne dan su bauta da Allah da haka zaka ga Allah na siffanta su da cewa bayi ne wa wahabna li dauda sulaiman ni'mal abdi innahu awwab sannan yake wazkur abdana ayyuba iz nada rabbahu anni massani shaytan bi nusbin wa azab sannan yake wazkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaquba أولي الأيدي والأبصار أتني كثر النبي صلى الله عليه وسلم لقد همت به وهم بها لولا أن رأى قرآن ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المؤمنين أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أبي إسرائيل الذي سبحان الذي أسرى بأرضه جاءت فقط sauka musu da الحمد لله الذي أنزل على bi anzala تبارك abdi نزل القرآن على عبده. ake dukkanin su bayi ne ga Allah tun da bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma baki don su ma bauta su matsayin su a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba mai Allah yake so menene baya su sai ta hanyar annabawa duk wata kofa a soke take in dai su tsakanin bayi da Allah ce sai kofa ɗaya kan ta hanyar annabawa ba wani wanda yake da hanyar samun sako

ku ga girma na sama da kowa kuma kar ku yi dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da ku zuwa ga amar Allah sai wanda ni na ba ku shi ne matsayin annabawa a wani amma ba su ake mota ba bayi ne dukkan an tallafa musu yin aiki ta haka suka fita jihadi ta haka suka wahala annabi sallallahu alaihi wa sallama a fasa masa kai a karya masa hakuri a yakin uhud ya sha wahala ya ji yunwa sallallahu alaihi wa sallam ya ji sanyi ya ji zafin rana sallallahu alaihi wa sallam duk wajen da addini gaba ya bar rin da ya fi kowanne so shine maka yana mai cewa ba dan mutanen su ba sun kore ni ko sun fitar da ni da ba zan fita domin maka ke ce na kusa sama da ko'ina amma ya fito hijirar zuwa madina sallallahu alaihi wasallam dan haka matsayi na kowanne annabawa ba sai dai ya zanto annabawa gaba ɗayan ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah nuna mutane mutane su roƙi Allah to wanda ba annaba ba kenan wanda suka biyo matsayin su wanda suka biyo su wajen daraja kuma dole su zama wayi yayi da haka Allah ta maka alfatul jinna wal insa illa li ya'budu imam mujahid wajen tantance menene al ibada yake cewa ma'anar ayat shine illa li amurahum wa anha ba abin da yasa na halitti mutum da aljan sai dan umarce su dan kuma hana in ce yi kaza yi in ce ku bar kaza ku bari da haka sai ibada gaba daya ta zanto menene umarni idan aka ce yi kaza ya zama umarni idan aka ce bar kaza ya zama da gina shi ne samfurin abin da aka zuwa annabi adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na iblis zuwa mutum shi abin nan samfurin abin da aka ba shi ne da jahannam shi da matar aka ce uskun anta wa zawjuka aljanna wa fulalin haragadan hayy Utkun ɗan al-amr wa min haragadan ragabin aiki ya ma ka ce wala ta karaba hazin shagarda wannan menene azin da haka umarni da hali shi ne ibada ka san me Allah ya umarci ka kai ka san ko me ya hane ka domin ka wala kowane mutum ya fara mutum cewa lallai a dangin ababen da Allah yake so ya yi kuma wajibin sa ne ya yi akwai kuma dangin ababen da Allah ya hane kuma wajibin sa ne ya cewa ya hane daga wannan wannan yin wannan shi ne bauta wato kenan kaga tunda an ce kai kai ba za ba za ka fare ba sai an ce an gane ko idan ka fare ba a ce ba ya zama kuskure ba wai ta ha kuma zuwa ba za ka haramta a kan kona ba sai Allah ne ya ce bari, in kawai ta haramta a kan kona ba zan zama ka zama mutum da kuskure to wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa ya yi abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama da duniya ta shiga kan cikin tsari da haka Allah ya ayyuka bil insani ayyubraka tuda ma'ana dan adam ya tsammanin za a bar shi